kasa da kwanaki hudu da kisan da wasu 'yan bindiga suka yi wa sojojin najeriya kusan su tara a ƙauyen izge da ke kan iyakan jihar borno da adama a yankin madagali wata sabuwa kuma ta sake kunno kai inda 'yan bindigan suka sake kai wani hari a cikin dare inda ma suka yi wa mutane fiye da hamsin yankan rago kamar da yadda mazauna yankin suka tabbatar. eh to zai kai mutane sittin da biyar. sittin da biyar. Eh. ya abun ya faru. eh to a jiya da dare ne suka shiga ba sa iya shigo su ba ba mu sani ba kawai sai ana fara mutane na yanka sauran mutane gudu suka bar gari to jiya suka sake dawa sai suka afka musu yanka suka musu yankan rago wallahi kawo yanzu hukumomin soja a kasar ba su ce komai ba game da wannan sabon harin da aka sake kaiwa to sai dai kuma ɗaya daga cikin shugabannin karamar hukumar madagalin Mr. Maina Ularamu ya fa tabbatar da wannan hari lai sun shiga izge wai yanzu mutane ma sun gudu gaba daya sun zo su yi kashe kashe wai wallahi a izge Masana haka tsaro a kasar irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase na fa ganin akwai bukatar katin tanatsu game da matakan da hukumomin kasar ke dauka na yaki da masu tada kir bayan musamman ma kalaman da manyan jami'an tsaron kasar ke yi cikin kwanakin nan. Abin da muke gudu ko da yaushe a kan zance wanda ya shafi irin waɗannan tashin na da ake a duniya shine kada a yadda a siyasantar da al'amuran. Wannan kalamai da ake ce za a ga sa. a tsakanin gaskiya a iya saninmu da mu duk duniya ranar da har kai da kanka ka ɗauki baki ka ce ana ta'addanci to ba a taɓa samun ƙasa har zuwa yau da ya iya maganin ta'addanci da ƙarfin soja ba a ban kuma yi zato najeriya zai zama wata ƙasa daban da ƙasashen da suka fita kayan aiki suka fita sanin aiki irin waɗannan Abin da kawai yake akwai shine a fito a rungumi gaskiya rungumar gaskiyan nan kuwa shine a bi hanya irin na laluma a bi hanya irin wanda shi kwamitin shugaban ƙasa ya naɗa da kansa ya kuma ba shi rahoto rahoton da tun da aka ba shi zuwa yau ba a buɗe baki an sake ce komai a kanta ba so ko in ba a koma ga wannan ba abin da zai rika faruwa shine 'ya'yan talakawa ne su ne ƙanƙananan soja su ne suke rike da bindiga su suke tafiya ake kashe su kamar yadda muke gani tun daga lokacin da ake ce za a ci karfin waɗannan mutanen sai a waye gari a ga har tafiyan mata kai yanzu suna da karfin da za su farma eh, barikin soja. Kawo dai lokacin aiko da wannan rahoto tuni a ƙara ƙarin sojoji a yankin iyakokin jihohin biyu da zuma zagulo 'yan bindigan yayin da kuma 'yan gudun hijira ke ƙara kwararowa zuwa madagali. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.